tashar kundin shahara a baya mun baku labarin yadda gwamnan jihar kaduna ya shige wa 'yan jihar hanci da kudin dini ta hanyar hana su sakat sakamakon cutar corona so abin ne so larura ne inda har ma gwamnan ya bada sanarwar cewa a ranar sallah da kansa zai fito ya tare mutanen Kano daga shigar mai jiha saboda kar 'yan kanon su kai musu cutar corona sannan kuma gwamnan ya aikata wannan kuduri da ya ɗauka. a sanadin haka wata baiwar Allah 'yar jihar Kaduna ta fito tana ta sharar kuka akan cewa za a hana ta zuwa Kano kuma gashi tana so ta ga taurari irin su Alenhu, Ado Gwanja da kuma a Akume bakin magana wanda aka fi sani da Fresh Emia. daga ƙarshe dai ko gwamnan Kaduna ne ya yi bacci a bakin bodar ko yaya aka yi bamu dai sani ba. Ita dai wannan baiwar Allah tuni ta silalo ta shiga Kano kuma ta haɗu da duk taurarin da take so ta haɗu da su. Ina za mu nuna muku yadda haɗuwar tata ta kasance da taurarin. Kafin ku ga haɗuwar baiwar Allah da taurarin, bari ku ga lokacin da take ta faman sharar kuka akan cewa ko ta halin kakasai ta je Kano, wanda anan kuma sai mace tabbas ta cika alƙawarin da ta ɗauka. so duk ma mai wani shirin zuwa daga kano ya sani yana nan ina kiran shi kuma ba zan bar wurin ba sai dare ya yi ka ce akwai covid-19 a kaduna fi sabi lallahi ka hana mu fita yanzu mun ta masalla mun ce za mu je kano za mu je shaguna na rantse da allah har waya na canza har waya na siya saboda ina je zan shiga shopra in yi selfie kallo da na siya kin girma Allah eh, na sani gaskiya amma saboda tsabar bala'i mutumin nan wai ba za a shiga kanki ne ne To da farko dai ga haduwar baiwar Allah da Ado Gwanja daga bisani kuma za mu nuna muku yadda ta haɗe da akwai mai bakin magana da kuma jarumi Alinuhu. Yau an ta Kaduna ga ki ga Gwanja. muna miki barka da zuwa zuwa kano to wani abun mamaki ma ta yaya aka yi har kika shigo cikin garin kanan nan ta yaya kuma bacin naji an ce an saka tsaro a garin ku eh gaskiya ne na sa a zuciya ta son zo kano kuma mm-hmm. na zo kano saboda ina so in nuna wa duniya cewa allah da ya halitta na in ba kai na zama A nan kuma ga hajiyan Kadunan da jarumi Alenihu. Sabuwar waya a hannunki. Sabuwar waya ta sabi ba. Gaskiya da na ji daɗi sosai wallahi shigo a tagarin Kano saboda duk wahalar da sha na sha wahala sosai akan sai na shigo Kano a hanya to amma inda na ji daɗi na shigo Kano tafiya ta ban yi tafiyan banza ba haka yi so na ga adamu gwanja na ga fresh area still <laughs> ga kuma <laughs> idan muka ga bidiyo ɗin mun ba mun tausaya miki gaskiya gaba ɗaya da a dogon can da ni da kuma fresh area ɗin kuma to alhamdulillah tun daga cikin shigo Ah, kuma da aka buƙaci cewa lalle lalle kina so ki gama da yawa idan muka to ya kamata ne miki izini domin dama mu garin mu gari ne na karamci yana da abin da kuma mun kuma ji daɗin wannan ziyara da ke kawo mana ah, kuma kuma dokar da take garin naku Allah ya sassauta laifin zanta dake daga ƙarshe kuma ga yanda baiwar Allah ta haɗe da ɗaya tauraron nata wato fresh emia ko kuma akume bakin magana akwai kiriya kamar da yadda take za ta Allah ya bata dama shi ne na bari ah, na siya mata gurasa nema a suka da naman gurasa da naman mana ai shi ne mahaɗin gurasa da a garin kano? eh mana wato eh, na yadda na zo garin kano kun bani gurasa shi ne abincin ku kawai da nama ah, dai gurasa eh to da nama abu mai daɗi kun kane shop dama yan kaduna akwai son gurasa ke burin yake zo kano za ku kamo min a dogon ja za ku kamo min a lulu dukkan su an musu waya dukkan su ai yanzu nan za su zo ga fresh emia dai kin gan shi a doma gashi nan ma zuwa

amma duk da ta ji daɗi. Ka ji daɗi. Duk da ji daɗi. Wai ni a ta Kaduna ta ina kika shigo ne. Ta yi shigo a Kaduna kuma duk ta inda na shigo Kaduna ta nan zan bi zan koma Kaduna. hanya da aka ce kuma gwamnan ya sa ya kafa ya tsare ba. Ai hanyar na shigo. A To ai yanzu muna so ki ba mu bayani. ne? har kika yi salbi Allah ki ba bari ya dace ki karasa ni babban farin ciki na da na shigo Kano na zo na ga shop right farin ciki na biyu na ga fresh insha Allah za ki ga za ki ga <laughs> alidu za ki ga ado ka jaji kan sa ai su ma ya cancanta yanzu yanzu ki gan su dan ina jin su ma karasowa ne ado an ce yana hanya ah, insha Allah insha Allah za ki